قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب من الفصل العاشر في أذكار الاستفتاح زام تاش وفي صحيح مسلم عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفته صلاته إذا قام من الليل الإمام مسلم رحمة الله عليه يا بتد حديثي أتكن صحيح حقا الإمام الترمذي حقا الإمام أبو داود كي سنة الإمام الترمذي حقا الإمام النسائي حقا ابن ماجه واتو الأربعة دكا نسو سنسا حديث رواه مسلم والأربعة الإمام مسلم دشيد ما لمن ننقداه duka suka fitar da wannan hadisin riwayar nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaftahu salatahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bude sa bude sallah nan ana nufin karatun sallah kamar yadda aka sha ambata mana domin takbiratul ihrami da ita ake bude sallah idza qama min al-layli annabi sama idan ya miƙe da daddare zai yi qiyamul layli daga cikin addu'o'in da annabi sama yake yi a sallar dare idan zai yi sallar dare اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإشرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم النبي صلى الله عليه وسلم ينابود أشل الدرن سدونا الدعاء يناتي اللهم يا الله رب جبرائيل أبنجز جبريل آه، جبريل da shine sayyidul mala'ika shine shugaban mala'iku kamar yadda annabi sama yake sayyidul mursalina min al-insi shi kuma shine sayyidu al-mursalina min al-mala'ika shine jagoran mala'iku a cikin manzanni a mala'iku annabin mu sallallahu alaihi wa sallam shi kuma shine abin nan shine jagoran manzanni a cikin mutane to to a sunansa akan ce jibra'il akan ce jibrilu sannan akan ce jibra'il akan ce jibra'ilu ana cewa jibra'ilu ana cewa jibrilu mun gane duka waɗannan lugogin sun hadu eh, daga cin malamai da suke bin diddiki suka ce il ɗin Allahu ne il Allahu ne kamar yadda can kake cewa Isra shi a ce il isra'il yaqub kenan ko Isra'ilu Yaqub alaihi salam ibnu ibnu Ishaq ibn Ibrahim alaihi salam to il din ne shine Allah haka shi ma Mika'il Mika'ila ana cewa Mikala ana cewa Mikala Mikalu ana Mika'ilu wa Israfilu ده إسرافيل إسرافيل شيني صاحب السور شيني صاحب الناقور فإذا نفخ في السور نفخة واحدة فإذا نفخ في الناقور كو فإذا نفخ في الناقور توصوني وشيني صاحب الناقور كما شيني صاحب السور واتو قهود الله تعالى يباشي تندي هالتشيشي shi zai hura wannan kawan shi kenan duniya ta zo karshe sannan shi Allah ta'ala zai sake umarta ya hura wannan kaho sai a tashi domin a yi hisabi to kana kiran duk Allah ne ubangijinsu fatirar samawaci wal ardi ya Allah makagin sama da ƙasa makagin sammai da ƙasa alimal ghaibi wa shahadati masanin abin da yake alghaibi a fake wa shahadati kuma masanin abin da yake a fili alghaibu ziddu shahada wa shahadatu ziddu alghaib anta tahkumu ya Allah kai ne kake hukunci baina ibadika a tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yakhtalifuna a cikin abin da suka kasance suna sabawa a cikinsa duk wani sabani da aka yi to idan aka je wajen Allah madaukakin sarki ثم يحكم بينكم يوم القيامة فيما كانوا بينهم فيما كانوا فيه يختلفون الله جيه كن شيء أتقان متعني أقن سابان دا سكي دو ون ساباني دا أكي تو الله مدوك كن سكي شيء أكي شيء ما أكي شيء ما غانا تاشا القيامة يوم الفصل إيه. يوم الفصل يوم الفصل الذي كنتم توعدون كينا زاء الفصل زاء غبي ميتشي وكذاني ده ميتشي duk wani ikhtilafi da aka yi sabani da aka yi to in aka je gaban Allah Allah zai rabe ya ce wani ke da gaskiya wani ne bai da gaskiya hmm? ila dayyani yawmiddin namdi wa inda Allah tajtami'ul khusum wa inda Allah tajtami'ul khusum ijabu al atahiya. ila dayyani yawmiddin namdi zuwa ga ma'abucin ranar sakamako dukkanin mu zamu wa inda Allah tajtami'ul khusum sannan a gaban Allah ne duk waɗanda suka yi husuma suka yi saɓani suka yi rigingimu to a can za a haɗu sai Allah ya hukunci ihdini ya Allah ka shiryatar da ni lima tuli fasihi min alhaqi a game da duk abin da aka yi saɓani da shi ka shiryatar da ni min alhaqi bi izni ka shiryatar da ni zuwa ga gaskiya da izininka kaga wannan addu'a ce duk saɓanin da za a yi ikhtilafun aqdi sabanin aqida ikhtilafun fiqhi sabanin fiqh kai hatta ikhtilafun siyasi har sabanin siyasa kai addu'a kana cewa ihdini li maktulifa fihi min alhaq bi idnik fa innaka tahdi ya Allah kana shiryatar da man tasha'u duk wanda kake so wannan mashi'a ce ne shar'iyya ba kauniyya ba mashi'a ce shar'iyya domin idan Allah ya shiryatar da kai zuwa ga abin da yake daidai to ai shi Allah ke so ai so da kaman sha'un nan kake so ai man ni. ila siratin mustaqim zuwa hanya wacce take madaidaiciya annabi su sama yana yin wannan addu'a idan ya tashi zai sallar dare mun gane ai qiyamul layl in mutun zai sannan eh, nan an ce ila qama min al-layl Kiyamun laili na farawa ne tun daga sallar isha'i ana gama sallar isha'i to lokacin qiyamul laili wa kana yantahi witruhu sallallahu alaihi wasallam ila sahar wutirin annabi sama karshen sa shine idan an kai waqtus sahar waqtus sahar shine dab da alfijir daga as-sahar sai alfijir sai alfijir to wannan addu'ar tana da tasiri ita ce annabi sama yake idan zai yi sallar dare wa fi sahihain an ibn abbas qala kana rasulullah sama yaqulu idza qama ila sala. salah sama ya kasance idan ya miƙe zai yi sallah da daddare min jawfil layl a cikin dare in an ce jaufu shine dakhilu shay'i ay jawfu kenan eh ما جعل الله min من قلبين في جوفه fi jawfi ai fi dakhilihi duk da wasu sun ce aljawf ana nufin kirji ne amma su tari in sun ce jawf ana nufin tsakiyar cikin abu tsakiyar cikin abu shine jawf shi yasa mai ciwon ciki sai ya ce mishi ajwaf shi yasa malaman tasrifi da suka tashi fi'ilin da ya kasance ma kana wasu harfa illatin sai suka kira shi da ajwaf ja'a ajwafi ne in mace cikinta yana ciwo ta cika ciwon ciki shi a ce mata jawfa'u to jawf kenan Allahumma lakal hamdu annabi sama yakan faɗa a cikin buɗe sallar sai yakan ce da daddare tsakar dare in ya tashi zai sallah in ya tashi yana sallah sai ce Allahumma ya Allah lakal hamdu yabo naka ne anta nuru samawati wal ardi kai ne hasken sama da ƙasa الله نور السماوات والأرض مثل نوره في فيها مصباح ومن فيهن سنن يا ألا قيني قكي حسكك ولن نسكي سما كم ولن نسكي كسا ده حسكن كسكي بز سكي حسك قوة wannan hasken yana zama haske hissi yana zama haske ma'anabi haske ma'anawi shine Allah ya haskaka maka wa man lam yaj'al Allah lahu nuran fama lahu min nur addu'a da kace kuma in zaka tafi masallaci Allahumma ij'al fi qalbi nura ayuha nurun fi qalbik zahiran riyanan jiharan kaga ba za a gan shi ba ko haske nan kaga ma'anawi ne Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura ai ba ba haske yake ganin ka bude bakin ka ba an yura fi qalbika an yura fi qawlika nurun idza qulta qawlan yazharu fi qawlika nurun shi haske ya bayyana sannan hasken nan zai zama haske hissi haske da kake gani haske sosai to duka ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض قيم أخي قيوم قيم إن أنشي القيم حق القيوم القيم دع القيوم دك نسنا نفن وند يتأيد كنسا حرما إيا ون يتأيدش شيناك تمس القيم قواتي مس القيوم ya Allah kai ne sammai da ƙasai suka tsayi da kai wa man fihinna da kuma waɗanda suke cikinsu na mutane da aljanu da kuma sauran dabbobi nan an yi amfani da man da can tabliban lil uqala an rinjayar da masu hankali walakal hamdu anta alhaqu ya Allah kai yabo ya tabbata a gare ka anta kai ne gaskiya wa anna Allah huwa alhaqul mubin الحق ألا كينا ووعدك الحق كما يا الله القورنك جسكيان ماك القورية يتاش وقولك الحق سنن بتنك جباكي دي ولقاؤك الحق سنن هدوا دك جسكياتي ذا أحدو والجنة حق إتما الجنة جسكياتي والنار حق سنن وتما غسكياتي والنبيون حق النباوة دكا ننس غسكياني ومحمد صلى الله عليه وسلم حق sannan annabi musalla sama a keɓe annabi sallallahu alaihi yana cin annabiyuna amma khussa bi dhikri li al-inayati bi sha'nihi lil inayati al-khassati bi sha'nihi bayan an ambace shi dhikrul khass ba'da an ambace annabiyun shi aka ware shi kuma shi aka ce wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wasa'atu haqqun sannan kuma ranar tashin alkiyama ma gaskiya ce Allahumma laka aslamtu ya Allah a gare ka na miƙa wuya wa bika amantu kuma gare ka yi imani wa alaika tawakkaltu kuma gare ka na dogara wa ilaika anabtu kuma gare ka nake tuba ina ba tuba wa bika khasamtu in kuma kaga ana rigima da ni to dan kai nake yi haka nan ba zan kama ya rigima ba wa ilaika hakamtu kuma gare ka nake kawo hukunci dukkan wani abu da ya kasance nawa to kai nake son ka yanke mun hukunci alawa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu ya Allah ka gafarta mini abinda na gabatar na zunubi wa ma akhartu da wanda ma na jinkirta ban yi ba wa ma asrartu da wanda na boye ba wanda ya gani sai kai wa ma alamtu da a'lantu da kuma abinda na bayyana anta ilahi la ilaha illa anta kai ne abin bauta na ya Allah babu an bauta da gaskiya sai kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'ar idan zai bude sallar sa al-imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin sahihin sa haka al-imam muslim ma ya rawaito shi a cikin sahihin sa to waɗannan su ne wasu daga cikin addu'o'i da aka samu na istiftahu qira'ati sala dukkanin su ga shi nan mutum shi ya kokari ya ta haddace su domin ba bude littafi zai ba idan zai yi kuma yawan yi shi ke sa mutum ya haddace ya zauna masa daram na sha wannan tambayan me yasa kowa aka ce biya fatiha a cikin musulmai sai ya iya wani ma bai taba koya ba saboda yawan yi ne liman ya karanta kana ji kai ma kuma ka karanta kai kadai shi yasa sai kowa yi ya fatiha Allah ya ganar da mu ya kara mana fahimta